mata mai suna Amaka Patience Sunbaja da ita da 'yan uwanta ne suke tattaunawa kan dandalin TikTok lokacin da ta yi barazanar. Time to start poisoning the Yoruba and the Benin. Put poison for all una food for work. Put for una water make una dey A nan Amaka ce ke cewa za ta zuba guba a cikin abinci da ruwan da mutane za su sha sai sun mutu. ka ta ce za ta yi ta yi har sai duk sun mutu. Saboda a cewarta wasu ƙabilu sun mayar da ƙabilar Ibo saniyar ware kuma lokaci ya yi da za a kawar da su. Amaka ta yi barazanar fara sanyawa abokan aikin ta yarbawa guba a wurin aiki idan ta koma bakin aiki washe gari. To sai dai wannan batu ya ba tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, Suleiman Ɗahiru mamaki. A aikin da na yi na diplomasiya a ƙasashe guda tara, ni ban taɓa ganin ko jin haka ba. Abu ne da ya kamata su gwamnatin Canada da sun kamata. Ban taɓa ji an yi irin wannan abun ba. Amma kuma in aka bi zamanmu da muke ciki a Najeriya ba abun mamaki ba ne. Shi ma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan Adam Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci kan matakan da majalisar wakilai ta ɗauka ne. Wannan magana da ce ta da dambarwa ba ƙarama ba a gida da waje. To amma su 'yan majalisa suka kira ga jakadan Najeriya akan cewar ya yi bincike ya tabbatar an hukunta ta wannan mata da ta yi wannan bayani. Ai kiransu da rashin kiransu ai duk ihu ne bayan hari. Yau mutanen nan da suna da kima suna da daraja a idanun mutanen waje. Wannan kira nasu da suka yi da zai yi tasiri to mutanen wajen ma ba su ɗauke su da wani muhimmanci ba. Shi ma Malam Aminu Jumare ya bayyana ra'ayinsa yana cewa a ɗauki mataki a kanta a ƙasar da take. To ko dai a ƙasar Kanada dai akwai doka. dokan nan kuma ita ce wadda ta haramta mutum ya buɗe baki ya yi maganganu da suka jibanci ƙiyayya ko wani abu makamancin wannan saboda haka wannan bukata da aka nuna ya kamata shi jakada ya yi wani abu a kai ta yi daidai kuma na fatan ƙasar kanada za ta ɗauki matakan da suka waje wajaba akan wannan furici da ta yi sannan kuma a bincika wai shin dama akwai ta ƙulleleniya ne a tsakanin ta su waɗannan mutane da suke aiki tare da ita ko kuwa in ko haka nan kawai ne to wannan ya kamata a hukunta ta a san matakin da za a ɗauka a kanta kuma duk wani dan Najeriya da ya san ciwon kansa ya yi Allah wadai da ita da kuma abubuwan da ta faɗa. A wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje Abdulrahman Badogo ya sa hannu ya nuna goyon baya kan matakan hukunci da za a ɗauka a kan amaka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.